بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سافير الهميس قوم الشعب بكوي قوة شعبان hijirar النبي عليه الصلاة والسلام daga maka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma haka yi daidai da biyar ga watan fabrairu 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka jumu'us salihin mun kwana a shafi na 152 inda za mu tashi a dumu'u habib ibn muhammad habib ibn muhammad malam ya ce an ba abu nu'aimin al-hafiyar قال كان السبب إقبال حبيب بن محمد على الآخرة وانتقاله عن العاجلة حضوره مجلس الحسن yake cewa alhafiz abu nu'aym ya bamu mu labari cewa dalilin da ya sanya habibu bin muhammad ya fuskanci lahira wanti ƙalahu min al'ajila ya bar al'ajila wato ta gaggauce ita duniya ma'ana ya bar duniya yana al'amura na duniya ya fuskanci lahira idan aka ce lahira ana nufin al'akira gobe kiyama al'ajila wacce take ta gaggauce ita ce duniya shi ne huduruhu majalisar hassan wata rana ne ya halarci majalisun al-hassan فوقعت في موعظته fi قلبه saboda haka fa waqa'at maw'izatuhu fi qalbihi sai wa'azin sa ya shiga zuciyarsa ya dike shi kharaja amma kana yatasarrafu fihi sai ya fita yana abin da ya kasance yana aikatawa tikatan billahi saboda amintuwa da Allah madaukakin sarki wa muktafiyan bi zamanihi ya zamanto ya taƙaitu da amintuwa na Allah Da domin lafazin zaman asali shine wato granto wanda zai tsaya maka akan wani abu ko shoti yadda da kika ɗauke shi Allah ya tsayu a ki idan kin kasance mai siffa kaza mai siffa kaza ko mai aiki kaza mai aiki kaza to Allah zai tsaya masa ko zai tsaya miki akan al'amuranki ba za ki zama kin tabe ba ba za ki ainihin wato ya hasara ba ba za ki nadama ba kamar misali kamar ya tawakkal alallahi fa huwa hasbuhu to hasbu nan sharaɗin samun shi shine tawakkali ga Allah misali to haka Allah ba mai lamun cewa kenan da Hausa lamuntakar Allah Allah ya lamun lamunce miki abu na abu to ya yarda da lamuntar ubangiji ashtara nafsahu min Allah ya siya kansa a wajen Allah a tasaddaqa bi 40000 dirham ya ba bada sadakin dirhami arba'in, fi 40 fa'atin a ainihin wato biya hudu ma'ana duk biya daya dirhami dari. an fahimta ya yace tasaddaqa bi 10000 dirham awwalan nahari a farkon yini sai da ya ba bada sadakin dirhami goma. faƙala ya ce ya rabbi ya ubangiji a ishtaraitu min ka bi hada na fanshi kaina daga gare ka daga nan sun ma'atba'aha bi asharata alafin ukra ya ƙara bayar da dirhami dubu goma bayan wannan duk a rana ɗaya faƙala hadihi shukuran lima wa ni lahu wannan godiya ne ya Allah saboda datar da ni da kai akan gane gaskiya an gane ko sun ma'akarar da asharata a alafin ukra ya sake fito da waɗansu dubu goma na daban ƙwalar ya ce ya rabbi ya ubangiji illam ta ƙabar min nil'ula sun baka karɓi na farko da na bada ba wasaniya ta biyun ma baka karɓa ba su faƙabar min ka karɓi wannan na ukun ya Allah sun mata sadda ɗabi asharata a alafin ukra ya sake ainihin wato bada wasu dubu goma na daban ban da wancan qala ya rabbi yace ya ubangiji in qabilta minni tharisa in ta karba na ukun to fa hadhihi shukran laha to ga nuna godiya ta dan ta karba na ukun wa kana buka an kathira ya kasance mutum ne mai kuka yana kuka kuka mai yawa khashyata fitnatil mali saboda tsoron fitinar dukiya wal a'mali da fitina na aikace aikace allati hatman satutrak wanda wallahi dole sai an busu aikin nan zaka bar shi duniyar nan za ka batta wala nadiri ce ba musamman kuma atun faqu fil haqqi ko kuma mu gyara maganar da yake cewa an man tutrak wanda dole sai an basu su dukiyar da aka tara a duniya ko ba musamman cewa wala nadiri atun faqu fil haqqi bil batil dan muka tafi muka bar duniya muka bar dukiya shin za a kashe dukiyar ta haƙƙin su ne da ya dace ko kuwa akan ɓanna za a kashe su shi sa wanda yake da wayau ya gano to ne wanda zai ɗauki dukiyar ya ke ta lahira kawai ba wanda yake zuwa duniya da wani abu ko haka yake zuwa famfan fayau daga shi sai cibiyar da ya fito da ita kuma an sa an dace ita ma saboda ba a ce ta yi oh, abin mai ita ba sai a ce ta yi tsawo sai an dace ta ita ma ta motsa ta shige kuma haka bane haka so ai fito za ka fito da wani abu ai cibiya ce kawai ko ba kaya ba takalmi ba riga ba wani ba hula ba komai gashin ma da yake kanka ce aka yanke shi suka an yanke an maka tal to ya aka yi kake ka tufafi iyayenka ne suke lullube kasu maka sutura ina za a ki, kina jaririya kullum huntu haka za ki taso ba za ki ɗauka wani abu tsaraici sunan shi ba amma an sassa ta ake ana kula da ke har kika gane a kai akwai tufafi miki wanka a sa miki riga a sa miki wando har ki fara sa hijabi har ki fara girman da ba za ki fita ba ke ma sai da hijabin haka haka haka har kika ga kai matakin da kika kai to sannan kuma kina jujjuyi al'amura yau da can kin fara samun taro sisi har ki tara abin da kika tara na duniyar to kuma a nan za ki batta yadda kika zo ba kika ko sisi haka za ki koma ba ko sisi to saboda haka abinda mutum zai kuri a rayuwarsa to ya bar abin ya san ya ba da tarbiyyar da za a yi amfani da su ta hanyar da ta dace idan ba haka ba mutum ya kai shi ki duke ki ce kin bata a duniya kin kyauta amma me kika bari na yadda zuciyar dukiyar za ta tsaro kin sa su a tarbiyya kin ba su ilimi da makamantansu duk waɗannan abubuwa ana buƙatar su domin da aka bin mutum dukiya bai san yadda zai yi ba to shikenan sai lalata ta amma kin yi aikin alkhairi dukiyarki an kai ta lahira a cikin asusun Allah wanda babu gara babu zabo an fahimta ta wancan mutumin da ya zo ya siyo kayan marmari ya kawo gidansa saboda yana so ya sha ya yi azumi kafin ya je isha'i ya dawo sun shanye ina wa aka sai an shanye an shanye har biya da ita da yayanci sai an yi kuma an san yana so yana ko bukata sai to wa'in nan ina da raina ba a min ba ba ba ni ka suna ba wanda mutu wallahi ba za su mun ba a nan take a cikin daren ya kira injiniya sai ce a nemo fili babba gobe-gobe za a fara ginin masallaci da ma'aikata da komai da biya shi ce komai a gobe za a fara ko nawa ne kudin zai siya ya ce gara ya kai kudin lahira saboda haka wannan bawan Allah ya gano amfanin dukiya da Allah ya ce aljanna ta wace dukiya ta wace ku sai aljanna ta da dukiyar da na baku idan Allah ya baki dukiya ko mun kankantar ta to ya baki ki jarabawa ko wanda zaki ci a cikin ki ne to abinda zaki cin ma jarabawa ne domin ya baki abinda zaki ci sai kika ci haramun misali duk da wannan dukiya ta zama fitina kin ci halal fa shikenan kin ci yadda wani ta wannan dukiya ta halal da makamantan hanyoyi da yawa sau da aka da dukiya da talauci duka jarabawa ne shi kashi talaucin zai zo ne a gaya zaki zaki haƙuri ko ba zaki ba ila Allah yana da ya aje miki wani gami mai yawa amma miki haƙura ba ciki dinga wayo wayo da shi kenan sai ki faɗi jarabawa Allah ya kyauta Allah ya ce walidha su'ila ahadu salihin an infaqihi li kulli malihi wa lahu min al-iyal shi yasa da aka tambaye wani daga cikin magabata ya aka ka ba da zuciya ka gaba ɗaya ta da ita alhalin kai tana da iyali alƙala sai ce in takartu mali li nafsi inda rabbi na tara kuɗina ne don kaina a wurin ubangiji na yawwa wadda kartu rabbi sannan na tanadar da ubangiji na li aulaji ga yayan da shi kuma Allah yana nan zai ba su life fund da aka yi fara kuɗi ko akwai duk wani mai kuɗi da za ku yi tunanin sa haka ya zo ba shi da kozi in kuɗin mahaifinsa ne mahaifin shi ma shi ya nema ko haka ba ya ma ki nemi naki kai ma ka nemi naka to kun ji wata magana mai kyau na tara kudin tura na tara na ajiye kuɗi na na je shi wajen ubangiji na ta kaina Yau wasu kuma 'ya'yan nawa na tara don musu Allah ai babban abin da kenan duk abin da zaki kawai ki gyara aikin ki saboda inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya bata ko ya wulakantar ko ya salwantar da ladan wanda ya kyautata aiki daga nan sai da mu mutrabin majin mutrab majin duka wa'annan gaskiya sifa ne ba sunaye ba da Allah wani ne da ke da wannan siffa ina masu buga kulciki da kaɗe-kaɗe da raye-raye shi ne mutsurab mawaƙi ne mawaƙin kuma na maganganu marasa kyau suna kyau akwai masu waƙa baga wannan fa'anar da bashi ko kuma yadda kika ce na ita neman shi ba ne mun faɗa ba ko kama so ana fahimta majin akwai waɗanda suke maganganun su ba su da kyau za ku rika jin wasu waƙoƙi kila wanda kuka ji kun san ba direct ba a direct kawai ba ta to yadda kuke jinta a yare irin naku to akwai shahar a wasu yarukan kowa suna da irin wannan laraba ma suna da irin wannan mawaƙa to sai dai babban abin da ya kamata lokacin da kika karo da irin wannan in kina da dama ki musuluntar da waƙa ki musuluntar da ita ba ki yawa ba ki ba ta kalmar shahada ta ce ashhadu an la ilaha illallah to suke daina saurare ki kulle ta gaba da kan ba ki bari wani ya ji ko ya yanki ma kasa ji akwai abin da ya zama lalura ba ka da yadda za ka yi kila ko a gidan rediyo aka saka ko ka ji kaza ko ka ci karo da ita haka ake so ki zama mai ruhi na tunanin gyara a kawai shi kenan yanzu wannan haramun haramun haramun ba a mai shi kenan kawai gyara wannan haramun kamar wasu daga cikin yan uwa mawakan shu'ara usunna da muke da su Allah ya musu albarka suka ji irin wayannan waƙoƙin su musulunta da su da yawa cikin waƙoƙin da suka yi sun mutu da su wasu waƙoƙin hausa ne na fina-finan hausa ba, wasu kuma na indiya ma suna musuluntar da su Muhammadu al-Qurban Allah ji ɗan shi da rahama yana cewa wata rana kawai sai ji wata waka da wani mawaƙi da Buhari ne yake yi ya ce waƙa ta shahara a yankin Larabawa suna yin ta yana kuma yin waƙan da ya yi irin na bahrain lahajar bahrainiya irin amniyarsu zurman tuhib ta hasidi والحام قال حاسدي ليس الحسود lam ya بمصائبي rahmanu a الرحمن manzarin min من عاشقين a lafirashin wahidi wannan magana ba ta dace ba amma magana ta farko kyau ce haka tana da tsawo misali kawai zan baku yake cewa zurman tushin ya ce to da ya ji wannan waka yana masaukinsa wata rana ya ji tafiya sai ce wannan wakan dole sai an musulun ta. sai ya dauki kalmomin wakan yi gyara ya cire abinda zai cire ya maida wanda zai ce yanzu tana nan ana yin ta rigar musulunci zurman tuhim a ziyarci duk wanda kake so wadda maqala ta a kamar maganar duk wani mahasadi duk wanda zai maka hasada ka tusa kundan ka kaka ji maganar sa haka ne ko ba ka wani ka ziyarci masoyinka Ya yi hasudu da alalhawa bi musa'idi makiyinka mai maka hasada idan kana da abin da kake so bai taimakonka akan burinka shi mai maka hasada ba ka bane kun ga duka magana ce mai kyau ce lam yakhluqir rahmanu ahsana manzarin Allah bai taɓa halittan wani abu mai kyawun gani ba sai ce min ƙashi ƙaini sama da masoya guda biyu ala firashin wahidi a kashin fila guda daya ga wannan kalma ce mara kyau daga nan gurin sai ce lam yakhluqir rahmanu ahsana manzarin min muslimaini ala tariqin wahidi musulmai guda biyu suna kan hanya daya ta tauhidi kada ya Allah da sauran maganganu da yara yin gyara a cikin waƙa misali nake ba to kamar irin haka su kuma za ku iya ganin wani abu da ya kama da wannan to anan sai malam ce rawa abdullahi bin mas'ud annahu marra zata yawmin fi mawdi'in min nawahil quba abdullahi dan mas'ud yace wata rana ya wuce ta wani wuri daga gefen garin kufa fa idza fitiyan sai ga waɗansu matasa fusak fasikai alistama'u sun taru yashrabuna suna shan giya yashrabun ma'ana suna shan giya suna shan abun maye wa fihim mughannin a cikin su akwai mawaki shine wancan mutrif din da ake magana yana musu waka yuqalu lahu ana ce masa zadan an fahimta akan ce zadan akan ce zan. duk kai ne zalun ko da zalum kamar numurud da numuruz duk ma'ana ɗaya ne ana fahimta ana ce masa zazan yadda wa yuganni yana buga musu cika yana kuma yin waka yana kuntiki ko yana kaɗa musu jita ne ko ya ke musu da shi yake buga wa kuma shi yake waka kana lahu sautin hasan ba mutum ne wanda yake da sauti mai daɗi falamma sami'a zalika abdullah lokacin da abdullahi dan mas'ud ya ji wannan sautin kala sai yake ta ma ahsana hala saut kai wannan sauti me yake shigo dadi law kana bi qira'ati kitabillah musamman ma dama a cikin karatun alqur'ani yake da shi falamma sami azalika abdullah ya faɗi wannan ko mun karanta nan sai ce wa ja'alar rada ala ra'asihi wa maza an gane ko ya ainihin wato aje masa wannan magana kansa sami a zadana qauluhu sai zadana ya ji maganan wannan bawan Allah da ya fada san waye ba qala ma na hada sai ce menene wannan wane ne kuma wannan qalu suka ce abdullahi bin mas'ud wannan shine abdullahi dan mas'ud sahibi rasulillah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ƙala, wa ayyu shay'in menene kuma wannan qalu innahu qala abin da ya faɗa shi ne ma ahsana hadha sautu law kana bi qira'ati kitabillah ya ce ne me yafi wannan murya daɗi? da ma a ce a cikin littafin Allah ne mana musamman a cikin littafin Alƙur'ani? in Alƙur'ani yake karantawa da babu abin da zai ke wannan muryar dadi qama nan take miƙe an gane wannan ko bayan ya miƙe wa daraba bil udi yadda ciwon nan jikin tafa shine udi da alama jita ne ko irin garaya ko wani abu wanda yake tare da katako da itace a jikinsa ya ce yadda kiwon nan odin ya jefar da shi wannan katako na sanda shi ko na gangan shi alal abu ya buga shi da ƙasa fa kasarahu ya kakkarya ta sun ma'asra ya tashi ya tafi da sauri ya bi bayansa fa adrakahu ya rishi abdullahi dan mas'ud wa ja'ala al-mindila hawla unuqihi ya sanya ainihin wato hankaci wato a zagaye da wuyarsa waje ala ya biki yana ta kuka bai na yadda abdullahi bin mas'ud a gaban abdullahi dan mas'ud a basharahu abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud ya masa albishir an gane ko waje ala ya biki kulla wahidin minhuma duka su biyan da shi abdullahi dan mas'ud da shi wani ya suna ta kuka sun matsala abdullahi sai abdullahi yake cewa ai fala uhibbu man ahabbahu Allah azza wa jalla me yasa ba zan so wanda Allah ke son shi ba domin wannan tuban da kai Allah ne ya so ka alamar Allah na son ka kenan shi yasa ni ma nake son kai nake kuka saboda kukanka an gane ko fasaba ila Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min dhunubihi daga zunubansa wala zama Abdullahi bin Mas'ud ya lizimci Abdullahi dan Mas'ud hatta ta'allama al-Qur'an har ya koyi alƙur'ani wa aka hazzan min minal ilmi ya samu wani kaso mai yawa na ilimi hatta sara imaman fil ilmi ya zamanto ma shi jagora ne a ilimi wa rawa an abdullahi bin mas'udin ya ruwaito hadisai da ilimin muka da yawa daga abdullahi dan mas'ud wa salman da salman al-farisi wa ghairihi ma da wasu daga cikin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kallon ba ta tsaya kasa anan ya ce huna ta tajalla anwarar da'awati ila Allah anan za ku ga hasken da'awa zuwa ga Allah domin abdullahi dan mas'ud ya ga banna kuma bai shiruwa dan take magana kuma dan take Allah ya sa masa tasiri da'watu ila Allah wa hattu an-nas ala tauba wato kira zuwa ga hanyar Allah da kwadaitar da mutane akan tuba tahtaju li hikmatin kana buƙatar hikima wa fannin minha as-sidq fi tawjih ma'ana tana buƙatar kwarewa shine bayan hikima tana buƙatar kwarewa min ha daga ciki a sirku fi taujihi ilallah ya zama kai kanka mai wa'azin da gaske kake wajen nautar da mutum zuwa ga hanyar Allah bi hubbi tawbatul mudlibi ya zama kana son wanda ya zunubin ya tuba kana son masa ya tuba ne wal hirsi alaihi bil linil khitabi kuma kokari akan ya tuba ta hanyar yin magana da shi da tattaukar zance wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau aka zo kana kiwon irin ɗin kaza kaza ne wallahi zaka mutu a cikin wannan abin ka zama dan wuta in kai kaza ai sai Allah ya maka kaza a maganganu masu taushi ake so a faɗa ya amfani da su fata'ammal ya abdullah malam yake cewa ka lura kalli ya kai bawan Allah ke yanzu ake mai sauraron littafi ma ahsana hada saut abinda abdullahi dan mas'ud ya faɗa ya ce me ya wannan sautin daɗi ya'ani sautuka sautin ka fa kai ke magana معناه جميل قتل فبيتشو لي ميدادي لكن خسارة لكن خسارة ولن صوتي ميدادي أن يكون في معصيه الله يزم كان يشني أو جنسى بغى الله فاتح أنا فهمت فلو سخرته لقراءة القرآن الكريم لكان أعظم ذلك إن شيء دازاتها ainihin wato tsayar da wannan sautin naka wajen karanta alqur'ani da ya fi zama mafi girma a gare ka wa ashrafu wa akram ya fi falala ya fi zama karanci fa bi hadha alqawl da wannan magana mai kyau na Abdullahi dan Mas'ud in sharaha sadrahu zuciyarsa ta wanke da ta kafalu al'amur bil ma'ruf wal nahy al munkar dan ta karbi umarni da kyakkyawar aiki da kuma hani daga munanan ayyuka Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fa bima rahmatin min Allah laka lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika rahmar Allah ne ta sanya Annabi sallama ya zama mai saukin hali mai taushi mai haƙuri mai lin da ba dan Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zama da wannan siffa ba mana annabi ya zama mai fushi mai saurin damuwa mafadaci da sahabbai za su watsi a wurinsa ba za su zo majalisinsa ba ashe kuma yake kina so ki shiga harkar wa'azi sai kin zo mai haƙuri sai kin zo mai taushin hali harki fada harki hayaniya ina fata ana fahimta to dole ne sai an samu wannan siffa sai da zaki bi hanya da zaki shiga zuciyar wanda zaki wa nasiha wata rana wani aboki na yana zaune ya ce kawai shiga ga wasu yara sun zo sun wuce shi yara ne bayan sun wuce dan wani lokaci sai suka dawo da batir a hannunsu na mota kuma yadda ya ga alamun da suke kamar batirin nan ɗauko shi suka yi ya kira yaran nan suka zo ya bincika kuma daga shi sato batir da suka yi zai tambaye su sunayensu suka faɗa ya ce ta hanyar sunayensu ya musu nasiya ya ce ka kai sunanka muhammad mukali na manta sunan da ya faɗa ya ce ba abin da ya fi dacewa da kai ka shiga aljanna kai aiki da wannan sunan ka san waye mai sunan za ka yadda ka shiga wuta kuma wannan abin da ka ɗauka hanyar satan nan wuta za ta kai ka ya ce in taƙaita muku yaran nan suka dinga kuka Nasiha da ya musu kuma shi ya raka su suka mai da batirin inda suka ɗauko to ce mai nasiha a matakin farko ya zanto cewa kin tsarkake zuciyarki kin yi abin dan Allah ina fata ana fahimta Allah marikin sarki ya shirya da mu ba mu ladan abinda karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah marikin sarki ya yafe mana malam ya yi khatima na littafin sannan kuma ya nihaya littafin ya kare amma dai da saura da khatimar da nihayar sai mun karanta su a wani majalisi insha Allah ta'ala majalisin sati mai zuwa ko ko yaushe ne Yaushe sama ne bari mu gani to ai to shi kenan wannan katima na littafin godiya ce kawai ya yi ga waɗanda suka taimaka masa da godiya ga Allah kaza kaza kaza kaza kaza an fahimci wannan ko to za mu tsallake shi bari mu yi nihayan kawai sai mu gama littafin nihayan yake cewa qala ibn kathirin fil bidaya ibn kathirin ya faɗa cikin littafin bidaya wa nihaya kenan an fahimta marra umar ibn abdul aziz ala al maqabiri wata rana umar ibn abdul aziz ya zo wajen ainihin wato makabarta da ya zo ta makabarta fa qala ya mautun ya ke mutuwa ma za fa alti ahibba ya kike da masoyan nan namu da suke kwance aina ahbab ina masoya aina asdika ina abokai aina al ina ƴan uwa aina al-jallas ina waɗanda muke zama tare muna hira aina samar ina waɗanda suke ɗauke mana kewa an fahimta ya mautu ya ce mutuwa ma za fa altibil a ahibba me kika aikata da masoyanmu lam yajibuhu ahad babu wanda ya amsa masa kala wa huwa yabki ya faɗa yana kuka a ta na ma za ya ƙulul maut yake wanda ke tare da shi ko sun abinda mutuwa za ta ce mai take faɗi ƙalu suka ce la ba sani ba ka fahimta ƙala ya ƙulu a tuttul na cinye musu ainihin wato waɗannan ainihin wato makullan idanun wa zarraqtu bil aini na kace kace da idanun wa fassaltu al kaffaini al sa'idain na tumbuke dan nan guda biyu akan kafadu ma'ana duka mutuwa ce na cikin su na fisis da mutum walau na ja haka ne na yi tsallake wasa idai ne anil aumangai ne na ɗauki ainihin wato waɗannan hannayen su ma na raba su da wannan daba an fahimta sannan ya ce wal amudai ne anil katafai ne ko na ɗauki ainihin wato dukkan su kuma daga kafada walau na ja minal mautu hadun da akwai wanda zai tsira akan mutuwa in ji mutuwa ta ce da na jami'in Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da na muhammad ya tsira za ka ke ma ba za ki tsira ba sai kin mutu kuma sai na ɗauki ki in ji mutuwa wani mai hikima sai yake cewa a taitul kubura kuna dai tuha in ji shi abdullahi mas'ud lisanu halihi ya ce na zo kaburbura na kira kaburbura aina al-mu'azzami wal ina manya manya masu daraja da ake girmamawa ina kuma kasantattu wanda ba kowa bane in kika je makabarta ba za ki gane kabarin sarki da kabarin mai gadi ba ki gane kabarin talaka ba ko kabarin alhaji mai kudi ba ki gane kabarin mace ba ma balle wannan kabarin da namiji ne duk kafirin a kwance kawai iri ɗaya ne ayin ina wanda ake girmamawa ina wanda kuma ne tafanau jami'an sama muhtaba ya ce sun tafi sun kare gaba daya eh babu wani wanda zai bada labarin halin da suke ciki amma mukbaru ba bai bada labarin yanzu yanzu kowa shi ya san me yake ciki a cikin ramunsa eh wa matu jami'an wa matal khabar sun mutu gaba daya kuma labarin ya mutu ya sa'ili an unasin madaw ya mai tambaya na akan wasu mutane da suka wuce amma ka fi ma ma mu'tabar shin ba kada abin lura da wa'azantuwa akan abin da ya shuɗe mamakka babanka wanka kaninka mijinki matarka duk kowa ya tafi abokinka amininka duk sun tafi ba ka da abin lura akan wannan sun tafi ba sauri suka yi ba wata ran kai ba za a zuwa wuce da kai a ruhu wa tagdu banati sara a tamhu mahasina tilka suwar wato kana wayi gari ko kana zuwa kana kaiwa da komowa ana tsara ma'ana da harkoki na duniya kana goge ainihin wato kyawawan waɗannan hotuna na abubuwan da suka faru a baya da waɗancan Allah ta'ala ya samu cikin da imani a taƙaice dai littafi ya ƙare kawai bukatar ne da ya rubuta ya dudduba shi muna fata Allah madaukin sarki jama'a mu ladan abinda makaranta daidai wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah ya kai mana